godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tayin halitta ne Muhammad Da shi da sahabbansa da iyalansa da mumanai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haɗuwa a wannan ran yini na litinin daren 25 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da 12 ga watan hudu miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya ba mu kifon halartar wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wadda ke nan JRA e garin Kati jihar Nasarawa domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na Lum'atul Iqad Al-Hadi ila Sabil Rashad wallafar babban malamin musulunci Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullahi bin Ahmad bin Qudama Al-Maqdisi wadda ya rasu hijira a shekara 620 muna karanta tare da ta'liqin al'allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen wanda ya rasu hijira shekara 1421 Allah ya kansu baki da yau kuma shi ne darasinmu na uku a karatunmu na wannan littafi a zaman da ta gabata mun tsaya a mun shiga ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idodi da ma da yake zai fara da su kafin ya shiga cikin littafi wannan ƙa'idar ta uku ma da ita ce ƙa'ida game da sifofin Allah maɗaukakin sarki Wanda yake a ƙarƙashin wannan ƙa'idar tana da rassa da yawa wanda malam ya ambaci rassa guda hudu mun yi magana kan reshe na farko wanda malam yake nuna mana cewa dukkan siffofin Allah maɗaukakin sarki maɗaukata ne kuma duka siffofi ne na kamala kuma duka siffofi ne na yabo mun tattauna akan wannan reshe malaika alfar'u tsani sifatullahi tanqasimu ila qismaini a shirye na biyu malike zai nuna mana cewa siffofin Allah maɗaukakin sarki sun kasu kashi biyu duk wata siffa ta Allah maɗaukakin sarki siffofin Allah maɗaukakin sarki sun kasu kashi biyu akwai tubutiyya akwai kuma salbiyya mana akwai asifat as-subutiyya akwai asifa as-salbiyya haka ce a subutiya shine wadda Allah ya tabbatar ma kansa sifan Allah ne ya tabbatar ma kansa haka ce salbiya shine wanda Allah ya kore ma kansa ya cire kansa ya cire ma kansa wannan sifan an gane ku ana fara kalmar salb in ya zama an cire mutum daga wani wani matsayi ko wata sifa kaje kaje za ce suli ba ma'ana an cire shi zai iya zama an cire shi daga ko shugaba ko an cire shi daga liman ko an cire shi da kaza an gane ku sai ma da ke fasubutiya siffofi waɗanda suke asubutiya waɗanda Allah ya tabbatar ma kansu kansu su shine ma asbataha Allah li nafsihi sune siffofi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma kansa su kamar me yace kal hayati kamar sifa ta rayuwa Allah madaukakin sarki shine alhayyu ko rayaye rayaye ta alhayyu kar wani mai sifa ta alhayyu in ba Allah to da ba wanda zai dauki sifa a kira da alhayyu sai wanda ya zama rayuwa ce wacce ba rayuwa ce azali kuma abadi kuma rayuwa ce sarmadi aka ce rayuwa azali shi ce rayuwar da ba ta da farko aka ce abadi wacce ba ta da ƙarshe aka ce sarmadi wacce ta haɗa ba farko ba ƙarshe to ba wani mai wannan rayuwar sewa sai Allah maɗaukakin sarki ko ba ka bane amma duk wani wanda ba Allah ba rayuwar shi yana da fari kuma yana da yana da ƙarshe ake wal ilmi da kuma ilimi wata sifa ce da Allah ya tabbatar ma kansa a Qur'ani gurare da yawa Allah ya rufe ayoyi da yawa ya bude ayoyi da yawa ya sa tsakiyar ayoyi da yawa ya siffanta kansa da sifa ta ilimi wanda muka shiga karatu za mu ga waɗannan abubuwan yake wal qudra da sifa ta iko wanda sifa ce da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa cewa yana da iko bi kulli shay'in qadir ala kulli shay'in qadir wacce sifa ce ya ce wa yajibu isbatuha lillahi ala alwajhi alla'iq bihi ya zama wajibi a tabbatar ma Allah waɗannan siffofin kuma aka tashi tabbatar masa a tabbatar masa su ne ta irin fuskan da ta dace da shi an gane ku wanda a ƙarshe malam zai magana da gairi takyifin wala tamsilin ولا تعطيل ولا تحريف يتي لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته yadda za mu tabbatar ma Allah shi ne za mu tabbatar masa ya saboda ya tabbatar ma kan kuma shi ya fi kowa sanin wane ne shi an fahimta ku kaga shi ya fi mu sanin wane ne shi kuma shi ya ce shi kaza ne kai baka da haƙƙin ka ce ba haka bane waɗannan irin waɗannan siffofin sune ake kira sifat as waɗanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka sai ce wasalbiya akwai kuma sifofi a salbiya ne wani sifa ce salbiya ce hiya allati nafaha Allah an nafsihi sune sifofi da Allah madaukakin sarki ya kore makansa su Allah ya tabbatar da cewa shi bai siffantu ba da waɗannan sifofi din kamar me yake kabul kamar zalunci Allah ya ambaci zalunci yake ba siffarsa ba ce wala yuzlimu rabbuka ahadan wa ma kana rabbuka wa ma kana Allah wa kana wa kana Allah bi dhallamin lil abid ko na wa ma kana rabbuka bi dhallamin lil abid yawa shi na na farkon da na ilmi shine dai da Allah ya kira ya ambaci kalman zalunci sai ce shi ya kore ma kansa wannan sifa bai siffanci da wannan sifa ba ta ta zalunci hadisul qudsi ma ta inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram fala tadhalamu kaga Allah ya kore ma kansa wannan sifa to duk sifar da Allah ya kore ma kansa to kai ma dole ka kore ma Allah wannan sifa yace fa yajibu nafiha nafiha anillah ya zama wajibi kora wannan sifar daga Allah li'anna Allah nafaha an nafsihi saboda Allah madaukakin sarki ya kore ma kansa wannan sifar yace lakin yajibu iqadu ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل yace sai dai lokacin da ka kore ma Allah sifan da ya kore ma kansa to a daidai wannan lokacin kuma ya zama wajibi a zuciyarka ku kudurce ma Allah kishiyan wannan sifar Wana lokacin da ka kudurta a da cewa Allah maɗaukakin sarki ya kore ma kansa sifa ta zalunci to a daidai wannan lokacin kuma dole ka dinga kudurtawa a ranka cewa Allah ya siffatu da sifa na adalci. ku? yadda ya kore makansa kansa sifa ta zalunci kai da ya kore makansa kansa to a korewa kadai za ka yi ba dole in ka yi na fiye dole a samu mai ifsad an gane ko ka kore ma Allah sifan zalunci to dole kuma ka tabbatar ma Allah sifa ta ne ta adalci an gane ko yace li annan nafiya la yakunu kamalan hatta yatadammanu thubutan ita saboda ai ko da abu baya zama kama ala har sai ya kunshi bayan kore wannan akwai an samu tabbatarwa ko gani ba shi sa ai Allah madaukaki sarki mai ce la ilaha kada ya tsaya ba don mutum ko sai ce la ilaha sai shiru ya musulunta ko ne za ya kore ne duka wani abin bauta ne ya kore to ka ce babu wani abun bauta bisa cancanta to na na cancanta dole ka ce illallahu ko to haka kuma ayoyi cikin alqur'ani za su hana in suka in Allah shi sa tsarin Allah shine in yace kar kai kaza to sai ya baka abun da zai da zai mai gurbe shi ko ya haramta shan giya ya haramta shan abubuwan da suka fi giya daɗi ko ya haramta aure ya halatta ya haramta zina ya haramta ne mala ya dariya ya haramta zina ya halatta aure ko haka duk abin da Allah Allah ya kore kaza to kuma sai ya tabbatar da da kaza sau da dama haka ka'idan take za ku korewa ta ɗai bai tabbatarwa dole a samu ne a samu a samu tabbatarwa bayan an kore alaƙa misalu zalika kaman misalin kamar kaudin Allah madaukakin sarki wala yuzlimu rabbuka ahadan Allah ce kuma ubangijin ka baya zalintan kowa yace fa yajibu nafi zulmi alil an ma ma'a tiqadi thubuti al-adl lillahi ala al akmal da wannan ya zama wajibi a kore ma Allah zalunci tare da yadda da kudurcewa a zuce cewa kuma Allah ya tsimfaci da sifa ta adalci kuma in aka tashi siffanta ma Allah da tabbatar ma Allah wannan siffa ta adalcin a tabbatar masa a siffa mafi kamala mafi cika an fahimta ko yace to wannan ya zama wajibi mu kiyaye wannan yanzu kaga wannan fara'i na biyu mun fahimci cewa akwai sifat at-tubutiyya akwai sifat ne as-salbiyya yace al-farq as-salis reshe na uku الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين سكما الصفوتي وأن الثبوتية وأن الله يتبتر مكان سوء سوء ما صنك سجلا بيو أقول صفات ذاتية أقول صفات فعلية akwai sifa waɗanda suke da alaƙa ne da shi Allahn zatin Allah akwai sifa kuma wanda suke da alaƙa ne da aikin Allah misali in aka ce in aka ce wani yana da ido ha ai kasantuwar yana da ido baya ta zai yana gani da idan ko ba ka bani kawai haka cewa yana da ido abu ne da yana alaka da ni shi zatin sa shi kanshi haka ce wani yana gani wannan kuma wani ke da alaka da ni aikin shi ko ba gani ba aka ce wani yana da ilimi sifa ce ta shi ko aka ce wani in kana neman ilimi wani zai baka wannan sifa ne dame na aiki to haka sifofin Allah walillahi masalul a'la ba muna kwatanta Allah da bayi bane amma na kusantowa ne saboda a fahimci nan to haka sifofin Allah akwai sifofi waɗanda suke da alaƙa da shi zatin Allah ne karatun shi akwai sifofi ko da suke da alaƙa ne da aikin shi akwai kuma siffofi waɗanda suke tarayya waɗanda siffa ce ta za kuma siffa ce ta ne ta fi'il sai ma da ce fazzatiya hiya allati lam lam yazal wala yazalu muttasifan biha yace siffa wata suke azzatiya wanda suke da alaƙa da zafin Allah karan kanshi su ne sifofin da ba ba ba su suna tare da Allah mana sun samu ne da samuwan Allah mana babu lokacin da aka ce ga lokacin da Allah ya fara sunfatuwa da wannan mai sifar an fahimta ko ko babu lokacin da Allah ce ga lokacin da Allah bai sifatu da wannan mai a wannan sifar mu so da sifa ce da ke da alaka da zatin Allah yake ka sam'i wal bab kaman ji da gani ha da sifa ce da ke da alaka da zatin Allah so da ba za ka ji ba sai da kana da abun mai abun ji ba za ka gani ba sai kana da abun mai ganin an fahimta ko Allah ya tabbatar da cewa yana gani kuma ya tabbatar da kansa cewa yana da ido tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufi ko haka bane Allah ya tabbatar da kansa yana ji to ya yake ji Allah bai ce yana da kunni ba ba ka ce da kunni ba amma gani ya ce da ido yake gani dole mu ce da ido misali ko haka bane ta sifofi na ya Allah kuma sifa ce ne zatiya mako amma abin da aka hana shi ne za mu zo kai shi to ko ba za ka yi takyif ba ko ba ka yi tamthil ba ba za ka kwatanta ga yanayin na Allah ba ko ba za ka ce na Allah irin na wani ba ne mako so da ai ba yadda za ka kwatanta abu sai in ka taba gani ko zai yi ba kwatanta abin da baka taba gani ba a dole ko ka taba gani ko wanda ya taba gani ya kwatanta maka mu fahimta ko to wa taba ganin Allah kai babu kowa da wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai a ake tsakanin malamai shin ya ga Allah ko bai ga Allah Kowa wa haka to haka kuma ba za ka kwatanta wannan din da na wani ba sai in ka san wancan kuma ka san wannan shine sai ka ga kamance sai ne sai ka haɗa su ko ba ta bane kuma duka na Allah babu wannan to wannan kaga sifa ce azzatiya take wal fi'liya sifa wacce ake kira sifa fi'liya hiya allati tata'allaqu bi mashi'atihi in sha'a fa'alaha wa in sha'a lam yaf'alha yake sifa kuma wacce ake kira sifa fi'liya ita ce siffofi waɗanda suke da alaƙa da ganin daman Allah abubuwan da sifa sifofi ne na Allah maɗaukacin sarki amma yana yi ne a lokacin da ya ga dama lokacin da ya ga dama ko ba zai yi ba sai ba yake misali kalistiwa alal arsh kamar daidaituwan Allah a kan al'arshi kaga sifa ce fi'iliya sifa ce fi'iliya ko ka sifa wace azali so da Allah ya fada sai ya halitta sammai da kace za a kace to summa ko kaga la'aqafu bis summa ya yufidu min at-taraqi wat-tartib ma'ana Allah ya daidaita akan arshi ne bayan da ya gama halittar sama da ƙasa da duk abin da ke ne sama da ƙasa kaga sifa ce ta iliya kuma ya tabbatar ma kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma kansa ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki akwai lokacin da Allah ke saukowa saman duniya kaga sifa ce wanda Allah ke lokacin da ya ga dama lokacin da ya ga dama ba zai yi ba zai yi misali shi yake cewa ana yake cewa kamar. jirtuwa za a shi wal maji kamar zuwa da Allah madaukakin sarki zai ranka shi akai waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan kaga zuwa ne wanda yake da lokaci kuma Allah zai ne lokacin da ya ga dama yanzu da bai ga dama ba sai sa bai zuwan ba lokacin da ya ga dama kuma zai ne zai wannan su ake kira sifa al-fi'liya wadda ta ta'allaqu bi mashi'atihi kana yin lokacin da ya ga dama yayi lokacin da bai ga dama ba zai yi. shi ma da yake wa rubama kunu sifa zatiyya fi'liya yake kuma ana iya samun sifan Allah maɗaukakin sarki sifa ce guda ɗaya amma ta zama sifa ce zaɗiya kuma fi nafsil wa sifa ce fi'liya ala ce da ikibarai duka da la'akari da ɓangarori guda biyu kamar misali da yake kalkala kalkalani kamar magana kaga magana sifa ce ta Allah amma wata irin sifa ce ya zatiya ce kuma fi'iliya ce to in ka ce magana da Allah ke ba sifa ce take zatiya to kamar iyadan billahi iyada kamar kana son ka ce akwai lokacin da Allah bai magana kamar an yi lokacin da Allah ba mai magana ba ne shi ya so ka faɗa haka dole yi da cewa sifa ce ne zatiya an fahimta ko ita ma sifa ce azaliya abadiyya sarmadiyya ba ce wata ba ta da farko ba ta da ƙarshe ko babu lokacin da za ta za a sannan kuma sifa ce fi'iliya me yasa ta zama sifa fi'iliya shine ko wasu maganganun da Allah madaukakin sarki ke lokacin da ya ga dama an fahimta ko azaliyan ya sifanta da sifa ta ne magana ne shi fi'iliyan kuma yana magana ne lokacin da ya ga dama lokacin da bai ga dama ko ba zai ba ba zai magana ba an fahimta ku shine malam sai yake cewa yace kalkalan kalam kaman magana fa innahu bi itibari asl sifa sifatun zatiyya yace magana in aka yi la'akari da asalin sifar za ka yi la'akari da cewa sifa ce to da sifa ce wata Allah ya sifatu da shi azaliyya yace li anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman saboda Allah maɗaukakin sarki ba a taɓin lokacin da zai magana ba ko ba zai ba za a yi lokacin da zai daina magana ba an da ku ke ta sai mai sifa ne zafiya. da ke waje ke bari a hadin kalam ko kuma kai la'akari da ɗaiɗaikun maganganu da Allah ke yi a wasu lokuta sai zama sifa ce fi'iyya kamar magana da ya da annabi Musa alaihi salatu wassalam misali kamar wahayi da yake ba mala'iku su kama annabawa da umarni da yake ba mala'iku ai su ko ba za ka ce da Allah ya fara tun da Allah madaukakin sarki ya tufafi da sifan magana ne wurin da magana da mala'iku ko yanzu sun ɗauke mala'ikan ne ko su da su da su aiki a'a dai magana ne a lokacin da ake buƙatar ne magana lokacin da ya ga daman yayi magana an fahimta ko ko ka za ka ce magana da ya da nai Musa ya riga ya magana ne tun tun tuni da ya magana ko kuma abin da bishiya ke cewa cewa Allah ya halicci maganar ne a jikin bishiya wannan bishiyar da annabi Musa ya tsaya a gurin suka ce a Allah ya halicci maganar ne a jikin bishiya sai bishiyar ce take ma annabi Musa magana ana bishiyar ce take ma annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni fa aqimi salata li dhikri mana ba wai ba Allah bane magana a ya halicci magana ne a jikin bishiyar haka ke cewa shi yasa imamu bai haƙi a cikin al-iqad al-iqad ɗinsa yake cewa in ka ce Allah ya halicci magana ne a jikin bishiya sai bishiyar sai ke magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam to ai ta rage ma annabi Musa daraja ne kuma wannan ba wani abu bane da za a ba da labari a matsayin wata mu'jiza da aka ba wani annabi ya ta saboda in dai haka ne zai zama mu muka ji magana daga mutane waɗanda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa kenan so da ai bishiya bishiya ya kai mutum daraja ne to da wanda ya ji daga bishiya da wanda ya ji daga mutum wani ya ya kace nan wanda ya ji daga mutum wanda ya ji daga mutum shi ne suka samu ɗaya daga cikin marwaita qira'at na alqur'ani abu amr abu amr al-kufi abu amr al-kufi suka roƙe shi ya karanta wannan ayar ayar ta cikin ta cikin sotu sotu nisa ko sotu nisa wa kallama Allah Musa taklima sai ka roƙi tun da shi rawi ne na qira'a duk wata inda zai karanta Qur'ani da wata qira'a za a rawaito a ce ai an karanta da kaza so da almajirai ne na tabiya su suka rawaito qira'at suke da silsila har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu ce ya karanta ta da wa kallama Allah Musa taklima wannan rufuwan da ke saman Allah ya mai ta ne na sama kada zai zama me ko wa kallama Allah Allah Allah ne fa'il Musa shi ne maf'ul ko wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana sai suka ce a ya maida ya maida wannan rufuwan da ke kan ismul jalala ya zama na sama sai zama kallama Allah sai zama Allah shi ne maf'ulun bihi Musa sai zama fa'il sai zama ah, annabi Musa ne yayi magana da Allah amma ba Allah bane magana da annabi Musa kaga a karanta da haka sai zama eh Allah annabi Musa ya magana da Allah amma da Allah zai ba annabi Musa amsa sai halittu magana a jikin mai bishiya sai Abu Amr ya ce to shikenan yanzu in na biye muku na canza Qur'ani na karanta ayan haka sai aka rawaito daga guri na cewa ai ya tabbata ana karanta wa kallama Allah a matsayin Allah shine mafulun bihi annabi Musa shine fa'i. to ya za ku yi da kuma ayan cikin suratul qasas a cikin suratul qasas falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ta yayin da annabi Musa ya zo dan tattaunawa da mu sai ubangijinsa ya yi magana da shi to shi kuma wannan sai ku faɗa mun ya za in karanta yadda zai ba da amsan cewa ba Allah ba ne magana in kuka ban wannan sai hada da wannan sai dukan karanta mu shi kuma wannan ba yadda za a duk iya larabcin ka zo da ka bar shi haka dole ka bar shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi magana da shi dole ka bar shi haka dole ka bar shi haka to tun tuntuni suke wannan suke ta wannan kokarin shi fa ga har yau waɗanda ko da za ga suna wannan suna da wannan aqida kuma suna yara, musamman masu yin aqidan sufanci kaga mutum shi karai ya kafa gurin tsayuwa yace maka maliki madhaban ah, ash'ari aqidatan tijjani tariqatan to kaza ta kai mana da maliki ya ka ɗauki ba maliki ka bi iwau malik aqidatan da mazhaban wa tariqatan in kai ba ashari ne ka bi ashariyancin ka aqidatan wa mazhaban wa tariqatan ki jami'anci za ku kai duka sai ga mutum shi kare wa duka wannan shine ya ta fa gamiya to kaga wannan magana da Allah da annabi sai magana ne mata sha'a kuma liman sha'a to in aka yi la'akari da irin waɗannan maganganu da Allah ke yi da wasu daga cikin bayansa a lokacin da ya ga dama to sai magana ta zama sifa ce fi'iliya da wannan la'akari an fahimci maganar ku yau sai ma lafiya li annal kalama muta'alliqun bi mashi'atihi yatakallamu bima sha'a mata sha'a yake saboda magana yana da alaka da ganin daman Allah yana magana da abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama an fahimta ku amma la'akari da asalin maganar sifa ce zatiya la'akari da kun magana da yake da wakatattun bayansa sifa ce fi'iliya an fahimta ko wannan misali so ka ta lissafa daga cikin sifofin Allah duka akwai akwai wanda sun taƙaita ne zatiya akwai wanda sun taƙaita ne fi'iliya akwai wanda kuma zatiya ne kuma me fi'iliya ce sai malaka al-qawlu rabi' reshe na hudu yace kullu sifatin من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة yake dukkan wata sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki to akwai tambayoyi guda uku da suke fuskantar waɗannan sifofin wanda amsan waɗannan tambayoyi suna cikin abin da ya bambanta ahlus suna da waɗanda ba su ba fahimtar tambayoyin da kuma amsan me ce amsar tambayoyi an gane ku a nan ne halin sunna da waɗanda ba su ba suka yi hannun riga an faɗi cewa waɗanda ba halin suna waɗanda ke tabbatar da sunayen amma abin da sunan ya kunta ne ba sa ne ba sa tabbatar yi wannan bayanin ko yawwa kama a tsidan asha'ira da da sauransu yace to menene waɗannan tambayoyi yace as-su'alul awwal tambaya ta biyu ta farko hal hiya haqiqatun wa limaza wannan sifar da aka ce Allah yana da sifa kaza shin sifan hakika ne haka sifan take kuma saboda ne haka ce Allah yana magana ce magana ce Allah yake da harafi da sauti a ji in e ne ne ta in a'a ne ne ta an fahimci wannan yake a su'alu ta ni tambaya ta biyu hal ya juzu taqyiquha wa limaza shin ya halatta ai ka faɗi kaifiyar wannan sifar misali ina ce abu sama yana da kunni zan yi ce kunni ko ce mutum yana da kunni misali umuma ko wani zai tambaya to ya kunnin mutum yake zan ce kunnin mutum za ga wani nama ne wanda ya dago daga asalin jikin mutum yana da ramuka kuma akwai asalin dodon kunni akwai kaza Za ka fife nan to ya halatta a yi musifin Allah haka in "E" ne limaza in a'a ne ma limaza in ka ce "E" ya halatta nisa in ka ce a'a bai halatta wa nisa an bai shi ta ta biyu sannan ce a su'alu salis tambaya ta uku hal tumatilu sifatul makhluqin wal madha waɗannan siffofin Allah suna yin kamanceceniya da siffofin halittun Allah in ka ce eh limaza me yasa in ka ce a'a shi ma me yasa kada komai ta da dalili ai ko wannan da cewa abin da ya bambanta hadu suna da waɗanda ba su ya lura duk abin da za ka faɗa ka ce addini ce maka ne me ne me yi shi ka in ta ka zo taro da waɗanda ba a sunna ba zai magana ya zama magana in ya zai zauna sai ya fara maka kusosu ba san mutane wani lokaci ta san wai saboda yana tunanin kai kar a kira ka a warware abin da faɗa na mara dalili mara dalili wanda akwai lokacin da wuraren 2019-20 tsakanin 2019 zuwa 2020 mun ji wani an gaike wani wata walima na aure to ya aka sa abokin malaha wanda ke neman tunjima nan shi ya fara yin wa'azi da ya wa'azi a cikin wa'azin sun da aure ne sai ke fassara ya fassara ayan فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع zai fassara a fassara na musulmai sai kuma ya ankarar da irin fassaran masu addinin shi'a kaga masu addinin shi'a sau da gida uku wajen fassara ayar akwai waɗanda suke ganin ma'anan ayar ita ce ta aure biyu sai ka tsara da uku sai ka tsara da hudu sun zama nau kenan tara biyu ga uku ga hudu ya zama na tara ba so da su sun ɗauki wawo din na matsayin akaf an fahimta ku da su fassara wawo din a matsayin a matsayin hawo ba an gane ku yau akwai waɗanda kuma su masu addinin a cika masu addinin shi'a sai suka ɗauka a'a abin da ake nufi masna mana biyu so biyu ya zama na hudu wawannin a matsayin wawar asaf uku so uku ya zama na tara tara ta hada da hudu ya zama na goma sha uku wawar ba da kuma hudu so hudu nawa sha biyu ya zama ashirin da na da biyar sai ka ce mana ayat ta ce a yawan mata ashirin da biyar wasu kuma da suka fi su suka ce kuma ba ku haukan ku a sauki in an ji asibiti za ku warke a'a ai aure ma bila hasarin ma iyaka duk yau mata na zira masa aura kaga sun ce na kwawo kan zai iya warkewa na so na so wanda babu babu warkewa so kai ga yayi wancan bayanin ba ba ba ba ba na 2019 ne ne ne ba ne ba na kin ba na kamar yayi nisa ne 2012 ne 2012 to bayan yayi wannan bayanin yana tsawa lokacin muna shirya da lewa bayan wannan bayanin ya gama karatun shi da ya zauna sai wani malamin bid'a shi kuma aka ce yayi wa'azi da ya tashi yayi wa'azi a fakaice sai ke kokarin ya nuna mutane kamar wannan fahimtar na masu addini sha kamar ai fahimta ce kawai kuma kowa yana da right ya tafi akan fahimtar shi amma da fito fili ba sai a fakaice bayan ya gama ta da ce ni ne zai yi tali to shi din malamin mu na lokacin muna fitar college ya zai in tashi ke kama ni yace kaga wajen taron nan akwai su masu aƙidu daban-daban yana yana lobby irin kar in warware abin da ya mai. na kulla shi ne ji kunyan warware gaskiyar da wani ya faɗa ba shi ta ce mujamala amma shi yanzu yana son ni in ji kunyan me warware abin da abin da ya kulla haka ya mutu ko da taki sai ni ma sai na yi kamar zan biye miki na na siha haka har zuwa ƙarshe sai da ya natsu cewa ba zan ce komai a kai ba sai na ce a ƙarshe a ƙarshe musulunci addini ne da Allah ya ko annabi da duk wanda zai addini ne sa'a wa fahimtar sahabbai da magabata da su koyi karatu a cikin sahabbai ba addini yake saboda abinda dan uwa malam haye bayani yayi bayani ya so mu san illan masu irin waɗannan addinan in za mu yi addini mai addini yadda isa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kada da yawancin bayanin lokaci bai ba shi dama ya ƙarasa ba kaga yana cewa abin da hanya mafi sauki da za ka fahimci me ayar take nufi shine ya Allah ya abalanci sahabbansa ne aka rawo daga sahabbai adadin matan da za a aura shine fassarar ayar Allah ya mu dace shine sallama sai ni ka shaga ban ji ne umarni cewa ba zai gina malami na ko ban burkar na yayi ne a ce ko haka suke so da sun san shi alu suna da aure ba da ce ne dalili Rikisa ke malam shi ma nan da ya tambaye sai kowanne tambaya sai ce wa limada ne da ke ka faɗi dalili in ka faɗa duk amsa da ta ba sai ka bada ni dalili to me ce amsa sai ce wa jawabul jawab wa jawabul su'al al-awwal yace amsar tambaya ta farko me ce tambaya ta farko shine hal hiya haqiqa wannan sifa da aka siffanta Allah da shi haƙiƙanin wannan sifar haka Allah ke da shi haka ce Allah yana magana eh magana ce sai ce na na'am haƙiƙiyya. za mu ce eh sifa ce haqiqatan haqiqiyya magana ce Allah yake da da sauti da harafi kuma a ji Allah ya ba mu labarin annabi Musa ya ji mala'iku suna ji kuma Allah ya ji manzo Allah sallallahu ya ji maganar Allah da aka Isra'ila da Mirajin to me dalili yace li anna al-asla fil kalami al-haqiqa so da ma asalin a duk magana da mutum zai yi fara duk magana aka fara asali ana dauke da ne a ma'anar da na hakika yace fala an anha illa bi dalilin sahih ba a cewa a ce a'a maganar da wani ya faɗan nan ba yana nufin kaza bane kaza ne sai da dalili an fahimta sai da dalili yace bi dalilin sahihin yamna'u ha sai da dalili ingantacce wanda zai hana a ɗauki maganar da siffanta na haƙiƙanin. Su zo mun fahimci amsar da ma da ya bayar na farkon nan, Ba a fahimci ya ba da amfani da ka'idar malamin usulul fiqh ne ka'idar al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana shi ne a bar abu a yadda yake ba za a karkatar da shi zuwa ga wani abu da ba shi ba sai da me sai da dalili an faɗi da ko shi yasa shine suke cewa man ata da khilafil aqli alayhi bi dalil ni dalili na da yasa nace eh sun man ita ce haqiqatan so da wannan shine ƙa'idan magana to kai da kace ba hakikiya ta mace kai ne kake da bukatar ka bani ne dalili an fahimta ko yace wa jawabu tsani amsan tambaya ta biyu shine har ya jiru tasyiquha shin ya halatta a yi bayanin siffanta shi siffar Allah malake la ya jiru tasyiquha ba ya halatta haramun ne a ce Allah yana da hannu ka haraso ka ce to hannun Allah kaman kaza wannan haramun me yasa yace da qaulihi ta'ala wala yuhiquna bihi ilma Allah ce babu wani daga cikin halittunsa da ya kewaye shi da sani babu wani wanda ya kewaye shi da sani ba wani wanda ya kewaye Allah da sani da ya taba ganin shi ya san shi sama da kasa babu to za ka kuma wanda ba taba gani ba a wanda baka da ilimi a kai haka la yajuz aya halatta yake wa jawabu tsari amsan tambaya ta ku shine ne hal tumatilu sifatin makhluqin shin siffan Allah ana iya kwatanta shi da siffan abubuwan halitta malaka la tumatilu sifatin makhluqin ba a yi haramun me yasa yace da kauli ta'ala to da fadin Allah laysa kamithlihi shay babu wani abu wanda yake da kama da Allah babu to tun da Allah ce babu wani abu wanda yake kama da Allah kuma ka'ida kafin ka siffan ka kwatanta abu ka kamanta abu sai ka san yankan ka ne wannan kuma sai ka san inda suka ne suka hadu to wancan din baka san shi ba baka taba ganin shi ba balle ka san inda suka haɗu da ni da wannan ba dai ka kwatanta sura ka baya kwatantuwa Allah ce wa huwa samiul basir kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne ko mai gani yace wa li anna Allah muttahiqun lil kamal alladhi la ghayata fawqahu wa la yumkinu an yumathila al makhluq li annahu naqis yace kuma saboda Allah madaukakin sarki shi ya fi kowa cancanta da cikin kamala kamala na ƙarshe wanda babu wata kamala sama da kamalan Allah da wannan dalilin ba zai yi wa kwatanta shi da abin halitta ba, da shi kuma abin halitta yana da naƙasa. ko gani ba to da abun halitta yana da mi yana da yana da nakasa wanda a gaban malam zai zai ma buga mana misali yanzu ko da a halittu ne ko da a halittu ne wanda ke sama misali in kana son ka fada ma kana so ka rai kai sarki a tsaya a sarki walillahi masalul a'la kana kana so ka yi sarki sai ka ce sarki mulkin kan nan yanda ka san mulkin mai anguwa anguwa yabo ne ko zagi karshen gari ba kuma ka ce yadda kake tafiyar da mulki kamar yadda mai amfani ko mulki tafiyar da mulki Yana ka yaje shi ko ka zage shi sai da ai bai kamata a kwatanta sarki da ni da mai Ya haka kan za a kwatanta ma sai a kwatanta da wani sarkin kun kuma wannan sarkin first ne sai a kwatanta shi da first shi ma an yi ne to ina ga Allah kuma da bayan da bayan sa ko gani ba mun fahimta ku saka la tumatil sai ma yake wal farqu bayna at-tamthil wa at bambanci da ke tsakanin a tamthil da a at-takyif yake at sifa ذكر كيفية الصفة mu بمماثل هكذا التمثيل ce a shi ne faɗi ya sifar yake tare da ƙayyade shi da nuna wani wanda ya kama da shi shine tamfil to ya halatta game da sifofin Allah yake wata takyif ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل haka ce takif shine ka faɗi ya sufa yake ba tare da ka kwatanta da sifan wani ba ka ce ai kaza ne misali to duka bai halitta daga Allah to da baka taba ganin Allah ma. kuma wanda ya faɗa maka sifan bai kwatanta maka ba bai maka takif ba ko bai maka tamthil ba to kai ina ka samu naka takif da tamthil an fahimta ko wannan shine abin da ahlus sunna suke suke suke suke tabbatarwa sai malai ce misalin tamfil misalin tamfil shine an ya kula qa'il yadullahi ka yadil insan kamar misali mutum ya ce hannun Allah kamar hannun mutum ne kaga tamfil kenan kaga ai ka fanya hannun mutum yake to duk lokacin da kace Allah yana da hannu zaka dinga kallon me na mutum to kuma yace laysa kamithlihi shay yake wa misalin katif أن يتخيل ليد الله كيفية معينة هذا كيف تكليف كما شيء الزوج يرك هرارو مكا يا هنم الله يكي شكيف هل هرارو كو هنم الله أدبيت كو أبايا كو أدام كو أهو كو أكت كو أتما كين تكليف ما ربك الله بيكوك تمنى كتايا أقول الله يسوك سألي شين كتنشوا هنا دمي هنا ده هم يكي يكي لا مثيل لها في أيد المخلوقين fala ya zuzu hakan takayyu babu wani wanda babu wani abu wanda ya kama da na Allah maɗaukakin sarki a dukkan hannayen abubuwan halittarsa da wannan dalili baya halatta yin tafi an fahimta ko wannan malaike wannan ita ce ka'ida da yake so ya kamata ya zama wajibi dukkan musulmi ya sani game da abin da ya shafi sifofin Allah maɗaukakin sarki malaike alqaidatu rabi'a kaida ta hudu kada ita ce kaida ta karshe sai kuma da shiga mana littafi yace fi ma na ruddu bihi ala al mu'attila wannan ko anan a takaice ne zai faɗa mana abin da ya kamata a takaice mi raddi ma al mu'attila al mu'attila sune masu ta'qil an gane ko al mu'attila ismul ala ne ismul ala kuma ismul fa'il sunan abin da ke kuma shine ta'qil Shi ne masu korewa Don an ce na sifa za su ce bai da shi duk wata sifa na Allah sun kore su da yan jahmiya kenan da masu bin hanya irin tasu su ma a sha'ira korewa suka yi amma tactically suka ce a tabbatar ma Allah da sunan amma sifan da sunan ya kunsa kar a tabbatar ma Allah kaga shi ma sun kore ko sun kore shi yasa ah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya nakalto daga Imam Ahmad ibn Hanbal Allah maɗaukacin sarki ya ji da shiga fata mishi ya ce su masu yin tamfili masu kwatanta siffar Allah da siffar bayi in dai har mutum ya kudurta wannan a ransa sai sani ba Allah yake bauta ba yana bautan gunki to da in dai Allah da ya tantance a bauta mishi babu wani bawa da siffar shi gaba da siffar wa Allah wanda kuma ya kore ma Allah gaba haɗe sifofi to shi ma zai da ma abin bauta ne In inda ta ga akwai Allah to dole yana da sifa duk abin da yana nan yana da sifa da in babu sifa yanzu da nace akwai al'amin a amma sai ka zo nace al'amin ba sai ka ce gashi nan sai ka zuba sabon wurin yamci nace eh amma yana wurin yana nan Ya za in gane shi ake bayan da za ka gane shi bai ba shi ne ba ka bane amma nace akwai al'amin yi nace eh za a zai wani dan dogo wani dan fari haka ya dan yawan wasa haka ya zo masallaci haka misali kaga misali kana zuwa masallaci ko kana ran sun yawa zo ga shi na zo yara dan wasa sai ka ta a ce kuma aka yi a ga nuna akwai da ba shi da ba zai samu me da ba zai samu sifa ba misali an fahimta ko to waɗannan masu kore san kira al-mu'abbira sai ma da al-mu'abbira hum alladhina yunkiruna shay'an min asma'illahi aw sifatihi yace al-mu'attila su ne wadanda suke inkarin kowane irin abu na sunayen Allah da sifofin Allah wa yuharrifuna nususa an zahiriha kuma suke yin taharifi suke canza nassoshin alqur'ani da hadisi daga asalinsa daga zahirinsa da abin da zahirin ayoyin da hadisan suke magana akai sai su canza ma'anar sai canza ma'anar kamar da muka faɗa a farko duk wani nafsi ana la'akari da nafsi ne yawwa guda uku an fara farkon karatu ko yana da kyau mai duk karatun namu ya littafin nan akan wanda zai tsiri linuwa abu na farko ya laraba suke suke suke suke fahimtar an fara ma'ana ɗaya ke da shi ko ma'anoni da yawa in yana da ma'anoni da yawa misali to babu laifi dan an fassara shi da wata ma'ana ta daban saboda da a larabci ma'anansa kenan sannan abu na biyu ko da ya zama a larabci yana da ma'ana kaza da ma'ana kaza da ma'ana kaza to duk da haka ba ka da yancin saukan wata ma'ana daga cikin sauran ma'anonin sai in babu wata ma'ana da ita nafsi ta fassara ki da shi an fahimta ko misali kalman al-yaqin ɗan misali da kalman al-yaqin al-yaqin a larabci yana ɗaukar ma'anan tabbas kuma yana ɗaukar ma'anan mutuwa sai Allah ce wa abu da rabbaka hatta ya iya ka al ka bauta wa ubangijinka har sai yaqini ya zo maka sai ka ce to ni yanzu zan abin da na shi ne in bauta lokacin da na ji tabbas cewa yanzu ya wadata sai da na bauta ta kuma masu wannan masu wannan fahimta a cikin masu da sufaye za ka tale ta fadu ga wannan sai dai kuma na ce a'a a da ne ake miji ka bauta wa Allah har sai mutuwa ya zo maka sai ka ce da ne sai ka ce to da larabci an fassara haka yaqini yana mulkin tabbas sai ce ne eh. kuma larabci ya fassara da yaqini na da ne mutuwa yanzu wani fahimta za mu ɗauka cikin guda biyu sai mu duba ko akwai nassin da ya fassara kalmar yaqini a Qur'ani ko a Sunna shi kuma nassin da wani yare ya fassara da wani ya fassara sai mu duba sai ga eh alqur'ani ya fassara yaqini da ma'anar mutuwa ba sana ta kun fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين سكتني حتى اتانا mun kasance mana sai har mutuwa ta zo ta ɗauke mu yanzu tun da ga Qur'ani ya fassara shi ne kiri da yake nufi a Qur'ani shine mutuwa kaga ban da yancin dauki wanda ya kira a matsayin ne tabbas sai dauka shi ma wa abu da baka ta take kira nufin ne mutuwa to ko da abu ya zama a larabci yana da ma'anoni da yawa to abu na biyu da za ka duba shine to shi kuma a shari'a wata ma'ana ya ba wannan abu a sai zama ba wani nafsi bai bayyana mata na wata ma'ana da shari'a ya ba wannan abun ba to a wannan halin to wanda ya kai ya istihadi sai fasara da gwargwadon istihadin an gane ko daga cikin misalan da malama cewa kawai fadin Allah wallahi ila as'as kaga as'as yana daukan ma'anar asbal kuma yana daukan ma'anar adbar duka a larabci aka ce as'aba yana asbala kuma ana yace as'afa bi ma'ana adbara kuma sai Allah ce wallaili idza as'af da dare idza as'af to zaka fassara ana nufin dare in zai tafi ko kuma dare in zai shigo ko ba gani ba ya ce a to a duba a qur'ani wanne ne qur'ani ya fi mu'amalantar dare ne an fahimta ko in ka karanta qur'ani sai ga to qur'ani kuma mu'amala in zai ambaci dare ambatin dare ne da shigowar dare ba ne ba ba da dan dare wallahi idza yaksha wallaili idan ya shaha duka na magana kan zuwan dare sai nuna cewa duk shi wancan wallaili idan asasa da wannan yadda qur'ani yake mu'amalantar dare za a fassara shi sai zama wancan ɗayan ma'anar na larabci sai a ce ya haƙura an fahimta ko to to wannan shi yana daga cikin abin da su waɗanda suka sa'a ma ahlus sunna ba sa la'akari da shi to sai ga suna canza ma'anar daga ta ba tare da wannan la'akari da waɗannan matakan ba yake wa yuqalu lahum sai a ce musu wa al-mu'awwila su masu tahrif din ya ce musu wal qa'idatu al-amma fi ma naruddu bihi alaihim an naqula yake qa'ida ga magari mafi girma da za mu mutu raddi da shi shine sai mu ce inna qawlahum khilafa zahirin nusus sai mu ce ku yadda kuka fassara nassin nan ya sa a mazahirin nassoshin Qur'ani da Sunna yace wa khilafa tariqati salaf kuma ya sa'a ma hanyar magabata yace wa laysa alaihi dalilin sahih kuma da ya sa'a ba ku da wani dalili ingantacce da za ku goyi bayan sa'a wannan an fahimta ku ya sa'a ma nassi ya sa'a ba hanyar da magabata suka fassara shi a kai kuma ba ku da wani dalilin da ya sa kuka kauce daga fassarar magabata an fahimta ku ana iya samun wani magabaci ya fahimci wani abu amma kuma wani dalili ya bayyana da ke nuna cewa abin da magabacin ya fahimta nan ne kuskure ne kuma ku zo da dalilin ba ba ku zo da dalilin sai malaka wa rubbama yakunu fi ba'd sifat wajhun rajun aw akthar yace kuma za a iya samu a wasu sifofin ma a samu wani abu na hudu ko sama da haka da za mu sanar da shi anan da ya ambaci uku ta farko ya sa ma zahirin nafsi ya sa ma hanyar mutaka ko ba ku da dalilin ingantacce da za ku kare abin da kuke kai yace kuma lokaci ana dalilan suna iya zama hudu ko sama da haka wanda muka shiga karatu za mu ga dalilan yadda shi malam ibnu qudama yake rahimahullahu ta'ala yake kawo ko kuma ta'liqin da malam ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yake an fahimta ko to waɗannan sune ka'idodi da malam yake zai ishara zuwa gare su kafin ya shiga kuma magana akan akan littafi insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu arare zuwa hadi mai zuwa sai shiga littafin za a amsa tambayan alamin da ke ma'anar lum'a ko da itikad da shi malam zai fara insha Allah ta'ala abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira